ya sunan ki sunana aisha shekarun ki nawa ishirin da ina ne ku ai amma to ga ki a ƙungiyar yarbanci international me ya faru ni dai farko ina zuwa kuma ta yaya baba na a arewa masa to ina da wani saurayi a yi. daga baya sai abokin shi safiya ne ya zo ya ce yana suna tun daga lokacin ina zuwa gidansu ya bani numban waya na ansu numban shi ina kiran shi kowa ya kira ni mutum ne same shi a gidansu daga gida zan ce na tafi gidan yaya babana ina zuwa dama in kwana biyu sati daya to in ya kira ni sai zuwa can gidan nata sai ya zo mu tafi gidansu in kwana uku ko hudu daga lokacin da daddi wani zubin cikin dare zai turo min abokanan shi ya ce ga shi ta su kwanta da ni ni kuma ba zan ce mai a'a ba sai da in ce mai to tun daga wannan lokacin wata rana da ya kwanta da ni na ƙarshe sai na ji ban da lafiya na kira shi na gaya mai ban da lafiya sai ta in je in bincika kaina in ji shi ina ruwan shi ni kuma da na tun daga wannan lokacin akwai wata ƙawata sai na je gidansu da ya je gidansu sai ta samu mijinta take gaya mai gashi abin da ke faruwa sai muka je gidan safiya ne da daddare aka kamo shi to da aka kamo shi sai ya ci akwai wani abokin shi muka je gidan abokin nashi daga nan yana cikin keke na pep sai ya gudu to tun daga wani lokacin ne sai muka je nan gidansu wata rana aka zauna da maman shi da shirya da sauran yaran ya farfaɗo su shi ne maman shi suka ba da kuɗi suka haɗa kuɗi a je asibiti a test ɗin cikin wata nawa muka je aka yi wata shida muka dawo tun daga wannan lokacin ba ni da lafiya sai dai in zo gun su nan su shamsu komai su suke ma har ya kai gaba na iya tafiya sai dai su zo gida su duba ni sai da safe na tashi ban da lafiya ban gaya ma kowa a gidanmu ba sai da yamma na zo na sami na ɗauko keke na fet na sami shamsu ban da lafiya muka je asibiti sai aka ce haihuwa ne wani lokacin da yamma ta yi na haihu ba shi gari aka ce sai an ƙara min jini ciwon can ɗan uwan nasu ya zo ya duba na asibiti ya ba da kuɗin test ɗin jini aka yi aka samu aka iba na wani mijin yaya ta aka ƙara mu ya abin da ya sani to ina batun iyaye ki duk wani abin da yake faruwa maman ki na nan baban ki na nan mama na ita ba ta lafiya gaskiya ba kuma ita ke sani ba me ya same ta wani irin rashin lafiya take tana da kaman a saka tana da takarda shi kuma mahaifinki aikin me yake ya yake to ya aka kike fita bai taba sani ba bai taba magana ba gaskiya yana mun faɗa sosai don akwai yaya babana a haye ba sam ina zuwa gunta in yi sati ɗaya haka to in na ce na je can shi ne yana mun faɗa Kina kina ƙarya da can mai sai ki tafi eh to yanzu ina ɗan da kika haifa yaron da na haifa kwanan shi goma sha ɗaya ne sha biyu ya rasu me ya kashe shi ko me dalilin mutuwarsa lokacin da na yi an ce ba ni da ruwan nono sosai dama ba yi da ruwan nono sosai ba akwai wata ita matar aboki kawata matar shi to bata daɗe da haihuwa ba sai aka ɗauke shi aka kai mata ya dinga ba shi nono kwana bayan kwana biyu tana ba shi nono sai su yan asibitin suka ce abu su yarda da haka ba ana sai abu ya fara shan nonon uwar shi tukunna ga lokacin aka sallame ni aka dawo da gida a haka dai ni ma ban da lafiya dai ina shi ina bashi wata rana sai bai da lafiya na goya shi na kai shi asibitin akwai wata asibinta sai take gaya min abin da ke damuna shi yake damun yaron to menene aka ce ke damun ki na tambaye ta bata gaya min ko menene ba to an ce bayan an gwada ki a asibiti asibiti sun ce kina dauke da ƙwayar cutar hiv menene gaskiya wannan magana gaskiya ni ban sani ba a cikin su asibitin ba wanda ya gaya miki ba wanda ya gaya min so yanzu ina shi wanda ake zargi ya yanke cikin yana nan a haya babansa to an ce bayan kun an ce an yi zaman sasanci haka ne eh haka ne to me ya faru a zaman sasanci za mu so shi ne da aka zauna akwai wata mata a kusa da gidansu da wani sa'idu ɗan kwamitin ne an zauna an yi magana shine shi ya ce da shi da waccan mata a bari idan na haihu kuma me sai a yi za su ɗau nauyin komai na da magani na haɓin haihu duk kuma tun daga wannan lokacin ba ma sake ganin su ba to an ce an ce shi wanda ake zargi da cikin ya yi gaddama ya ce ba cikin shi bane haka ne eh, ya yi gaddama ya ce ba cikin shi bane amma kuma akwai lokacin da na haɗu da shi na dawo daga wani kemis a layinsu na haɗu da shi a nan sama sai yake samu na yana ce duk watsa da magana wa'annan 'yan umarat ɗin da suke mun wannan suna so ne kawai kuɗi suke so ba wani abu ba akwai wadda in aka zubar da cikin na injini ne ake so za ta ƙara mu kawai tun da ya riga ya faru mu zo mu je kawai mu ci gaba da abin da muke yi to shi ya ce ya ce bai da cikin bane saboda akwai adadin mutanen da suka amfani da ke shi daidai wani kina iya sanin adadin su suka yi mutum nan za ki san mutum nan da suka amfani da ke lokacin kina zuwa gidan shi ɗakin shi na san dai ibrahim hmm. mm-hmm. na san kuma wakasha mm-hmm. sai ali ne mm-hmm. ali sai usman ne shi kenan ni dai iya waɗanda na san sunansu ok amma kina ganin akalla adadi za su kai mutum nawa wanda suka zo suka yi amfani da ke lokacin kina gida ni da iya waɗanda na sani ni dai za su kai takwas amma shi waɗanda ya lissafa sun fi haka to da nashi da naki wanne ne gaskiya gaskiya kamar nashi ne gaskiya don wani zubin ni dai da ya ce min ga wannan zai amfani da ni ni ban san wannan ɗin su ba to ina ɗin ga to to suna baki kuɗi ne kafin su amfani da ke sai dai shi su ba shi can waje nawa suke ba shi gaskiya ban san dai akwai ko nawa suke ba shi ba don akwai wata rana da wani ya zo ya ce zai yi amfani da ni na ce ba zan yadda ba hmm. to sun fita sai yake ce mai to ya ba shi kuɗin da ya ba shi jiya ya ba shi abin shi don ba zai yadda ba tun da na iya yadda ya shigo yana min magana na ce ba zan yadda ba daga lokacin da tashi na wuce kina tunanin kuɗin ya kai nawa kin taɓa sanin nawa ne ake bayarwa gaskiya ina ganin ni dai ba zai wuce ɗari biyar ba naira ɗari biyar kowane mutum da to tun da ki tun da yake turo miki mutane ke cewa ga su za su yi amfani da ki ya taɓa baki wani abu ya ce to ga wannan cikin abu aikin da kika yi bai taɓa ba kuma amma yana gaya miki cewa ai suna ba shi wani abu ila ko ya taba shi miki wani abu ya ce wannan cikin kuɗin ki ne ko wani abu bai taba gaya min to ya ke ke cin abinci idan kina kwana a gida sai da wani zubin ya siyo mu ko kuma daga cikin gidansu sai ya sa kane shi ya kawo min abinci yake an dafa a gidansu suke. Eh. shi bai taba aure ne? Eh. maman shi tana nan tana baban shi mana nan baban shi ya rasu to ita ma tana ganin ki a gidan ba ta taɓa muke magana ba ta ce me ka zo yi tun san ba aure aka ɗora muku ba kuma ke ba da shi wace gaskiya ne bata taɓa mun magana kuma ta sha ganin ki wani bayan kike amfani da shi yana da bayan shi ne daban koko a cikin gidan ki amfani da shi bayan sai dai ya kawo min ko ko kuma wani zai in maman na ɗakin in shiga gidan shiga cikin bayan gidan amma kina so ki ce duk ya zaman ta ke da kika taɓa a gidan mamu ba ta taɓa ɗuwa da ke a cikin gidan ba so ɗaya ta taɓa gani na ina amai a ciki lokacin da na fara shi lafiya ina amai mutum tun daga lokacin ne ranar da ya ce min in je in bincika kaina tun daga ranar da ta gani ta ce min me ya kawo ni na ce ga wanda ya kawo ni domin ba ta min magana ba shi ta je dai ta kira ban san abin da ta ce mai ba ke yanzu wani kira za ki da masu halayya irin naki irin wannan me za ki ce game da masu hali irin wannan don sai Allah ya shirye mu gaba ɗaya to yanzu kina ganin idan kika samu dama za ki iya ci gaba da wancan abin da kika yi na baya ko ko a'a duk damar da za ki samu yanzu ba za ki sake yi me za ki ce tunda kin ga wancan lokacin kin ji daɗin rayuwar ki ke kaɗai ne wanda ya takura miki ki fita lokacin da kike so ki da lokacin da kike so hakkin sha zama a ɗakin ki kwanaki kina ganin in za ki samu irin wannan damar za ki iya sake irin wannan gaskiya ba na fatan Allah ya ƙara kai mai lokacin kin yi islamiyya aji nawa kin sauka wace makaranta kika yi ta islamiyya na haya ba gasa ne lokacin mana haya me suna makaranta sunanta umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz kin yi karatun boko ina amma ba sosai ba iya ina kika tsaya daga firamare ne ajin biya aji biyar ke ma ba ba ki certificate kike nan wace makaranta kika yi primary mai sunan makarantar makarantar na kuɗi ne ne na sunan makarantar lokacin ma yake biya miki babana to me yasa kika daina zuwa makaranta tun daga muka dawo hayin nan ne na koma gun kanin mamana domin kuma tun daga lokacin shi kuma bai saki makarantar to kina yin talla ne? ba na so da komai ba ki yin talla